Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litini goma ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. ƙungiyar ECOWAS ta kakaba ƙasar kasar Mali takunkumin tattalin arziki. Babu alamun tattaunawa tsakanin Rasha da Amurka za ta haifar da ɗa mai ido ana kuma ci gaba da samun aron gama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a sudan kanun labaran kenan to ko me yasa kungiyoyin farar hula ke fargaba game da kakafa kungiyoyin tsaro da ake ta yi a jamhuriyar nijar da zumar yakar ta'addanci wannan tsari da ake yi na banga da sauransu yana ya kawo matsala musamman ga mu kuma zai juya wannan fitina da ake ciki zai koma fitina tsakanin kabilu ko al'ummomi abinda ba a fata. Za kuma a ji cewa a yayin da wasu manyan 'yan siyasar Najeriya ke cewa a yi watsi da tsarin karɓa-karɓa a shugabancin ƙasar saboda ya saba ma tsarin demokaradiyya wasu kuma na cewa. Baya cikin tsarin mulki, amma ya shi zama abin da ke cewa tsarin mulkin hankali. yanzu misali idan yau na zama ɗan kakarar shugaban kasa sai na ce mutumin kaduna ne mataimakina ai wanda bai san me siyasa ba ma ko shi ne kashin kashin jari da ce wani mawukaci za kuma a ji cewa an fara gasar cin kofin afirka a kasar kamaru kuma mai masaukin bakin ce ta fara yin galaba yau an nuna wa duniya cewa kamaru ba karamin kasa ba ce kamar kowace ranar litini yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya shugabannin yankin yammacin afirka sun kaka bawa kasar mali sabbin takunkumi da suka dakatar da galibin tallafin kasuwanci da kuɗaɗe ga ƙasar. Shugabannin sojojin Mali sun ce za su ci gaba da mulki na tsawon shekaru hudu maimakon gudanar da zaɓe a wata mai zuwa kamar yadda suka yi alkawali. Takunkumin ya nuna mafi girman sakamako ga ƙasar Mali har ya zuwa yanzu. kuma sun haɗa da rufe iyakokin ƙasa da na sama da wasu ƙasashe da ke cikin ƙungiyar ta ECOWAS an bayyanar da hakan ne a cikin wata sanarwa da aka fitar bayan wani taron yini da aka yi a babban birnin kasar ghana kabori ya faɗa a jiya lahadi cewar shirin abin damuwa ne ga ɗaukacin yammacin ƙasashen afirka manyan jami'an diflomasiyyar amurka da na rasha sun bayyana kaɗan daga cikin ƙwarin gwiwar su a jiya lahadi cewar za a sassauta zaman ɗarɗar a tsakanin ƙasashensu a tattaunawar da za a yi a makon nan a nahiyar turai dangane da ɗimbin dakaru da moscow ta girki a kan iyakarta da ukraine da kuma buƙatar rasha na samun tabbacin tsaro a yammacin turai yana da wuya a ga cewar za mu sami wani ci gaba na bindiga a kan ukraine Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa shirin State of the Union na gidan talabijin CNN. Za mu saurari damuwar Rasha game da atisayen sojin NATO a tsakiya da gabashin Turai, in ji Blinken, amma ya kara da cewar za su saurare mu game da dakaru sama da dubu ɗari da Rasha ta girki a bakin iyakar Ukraine. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an tsaro a Sudan sun harba barkonan tsohuwa da gurneti a jiya Lahadi kan dubban masu zanga-zangar adawa da shugabancin sojojin kasar inda likitoci suka ce an kashe wani mai zanga-zangar. Masu zanga-zangar sun yi tattaki ne daga birnin Omdurman zuwa Bahari. garuruwa biyu da ke daura da babban birnin kasar khartoum suna rera taken kai hari ga shugaban soji abdullah fatah al-buhran wanda ya karbe madafan iko a wani juyin mulki da aka yi a ranar 25 ga watan oktoba ya kuma ki mutunta yarjejeniyar raba madafun iko na wucin gadi da fararen hula wani mutum ɗaya ya mutu bayan wani harsashi mai sa hawaye ya same shi a wuya a cewar wata kungiyar likitocin Sudan da ke da alaka da masu zanga-zangar, ko da yake ba a bayyanar da inda abin ya faru ba, hakan ya kai ga adadin fararen hula da jami'an tsaro suka kashe zuwa 62 tun bayan juyin mulkin a cewar likitocin. wanda kuma suka zargi sojoji da kai hare-hare a cibiyar kiwon lafiya da ke kula da masu zanga-zangar da suka jikkata tare da kai hari ga ma'aikata an jima kaɗan yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda bayan da al'ummomi daban-daban a ƙasar suka shiga kakafa ƙungiyoyin tsaro da zumar yakar ta'addanci gamayyar ƙungiyoyin farar hula ta ƙasar ta ce ta hango cewa hakan na iya haddasa yakin ƙabilanci nan gaba wanda don haka ta nemi a ware wata rana guda don duba wannan al'amari a fadin kasar Suleiman Barma gare ka. Ganin yadda sha'anin tsaro ke kara ta'azzara a yankuna da dama na kasar nan ya sa ƙungiyoyin hararen hula irin su Alternative Espace Citoyen da Rotab da Tournon Lafash da ƙawayensu suka soma jan hankula a game da wannan al'amari da ke buƙatar nazari kamar yadda suka bayyana a cikin wata sanarwa Malam Musa Cangari shine shugaban kungiyar Alternative espace Citoyen. a yankuna da dama musamman a jihar Tiladeri, Difa da Maradi da Tawa ana gani kuma abin yana iya yadu ya kai mu wani matsayi saboda wannan ya kamata a ce duka 'yan kasa sun hadu sun yi muhawara da a san ta kaka za a huta daga cikin wannan matsala muna kira ga duka kungiyoyinmu a cikin kasa da duk inda mutanenmu suke ranar lahadi 23 na wannan wata na janairu wanda muke ciki a yi journée d'action citoyenne mutane su hadu wanda suke iyawa su yi jerin gwano ko wata zanga-zanga su yi waɗanda kuma suke iya su tara mutane da saboda a zamna a yi nazari bisa matsalolin da kasanmu yake fuskantar su yi a yanzu haka majiya karfi a wasu daga cikin garuruwan da ake fama da hare-haren 'yan bindiga sun fara yunkurin ɗaukan makamai da nufin kare kansu daga wannan aika-aika saɓanin abin da doka ta tanadi saboda haka waɗannan ƙungiyoyi suka gargaɗi hukumomi su ɗauki matakan taka birki ga masu irin wannan yunkuri da ke tattare da haɗari in ji su wannan sari da ake yi na banga da sauransu yana ya kawo matsala musamman ga mu kuma zai juya wannan fitina da ake ciki zai koma fitina tsakanin kabilu ko al'ummomi abin da ba a kwata saboda wannan muna tuna ma hukumomi da cewa su ya kamata su dauki matakai domin tabbatar da tsaro ba wai a bari ba wajen su mutane su yi kirkiro milis ko wadansu abubuwa na su kare kansu. Ƙungiyoyin sun jaddada a aniyar ci gaba da gwagwarmayar ganin an ɗauki matakin hukunta masu hannu a badakalar nan ta kuɗaɗen makamai a ma'aikatar tsaron ƙasa duk da cewa a baya-bayan nan gwamnatin Nijar ta ba da sanarwar janye karar da ta shigar a kan wannan batu Abdu alhaji Idi na daga cikin jagororin wannan haɗaka. Muna gwada a rishin jin daɗinmu muna rantsuwar za mu yi kokowa wadda gaskiya za ta fito a wannan halin. Halin karancin abincin da aka shiga a wannan ƙasa na daga cikin batutuwan da waɗannan jami'an kare hakkin jama'a suka taɓo a wannan sanarwa suna masu nuna buƙatar mahukunta su dubi wannan al'amari da muhimmanci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da Suleiman ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Sabuwar Majalisar Dokokin Iraki ta sake zaɓar kakakinta a wa'adi da biyu. Wannan wani mataki ne na farko na kafa sabuwar gwamnati bayan babban zaben ƙasar da aka gudanar. wanda wasu ɓangarori masu ƙarfi a Iran ke marawa baya suka ƙi amincewa da sakamakon zaben a bisa la'akari da wannan tada zaune tsayen taron ya gamu da hatsaniya inda aka kai babban ɗan majalisar da ke jagorantar zaman zuwa asibiti saboda hatsaniyar taron da ya haifar da wani dogon lokaci na cece-kuce na siyasa a tsakanin ƙungiyoyi da ke hamayya da juna domin zaben sabon shugaban ƙasar da firaminista. Birnin Geneva wanda ake wa lakabi da babban birnin zaman lafiya wuri ne da aka fi so a yi taro tsakanin manyan kasashe biyu bayan yakin duniya na biyu kuma za ta sake ɗaukar nauyin tattaunawa tsakanin Amurka da Rasha wanda za a yi a yau litinin. Birnin natsuwa na Switzerland ya gudanar da taron koli na shekarar 1985 tsakanin shugaban Amurka Ronald Reagan da takwaransa na tarayyar Soviet Mikhail Gorbachev. Geneva kuma ta shirya tattaunawar da aka yi a watan Yuni tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Amurka Joe Biden. A yau litinin mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Wendy Sherman da mataimakiyar ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Saji Reverk za su gudanar da tattaunawa da aka ɗaura sosai a kan tsaron turai da rikicin Ukraine. A ƙarshe kuma an ji cewar 'yan bindiga a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya sun sako ɗalibai talatin da malami ɗaya bayan shafe watanni bakwai suna garkuwa da su a cewar wani jami'in yankin. Sama da yara dubu ɗaya da ɗari hudu ne aka sace a Najeriya a shekarar da ta gabata a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. akasari a lokacin hare-hare da 'yan bindiga suka kai kan makarantu da kwalejoji da wasu 'yan bindiga da aka fi sani da 'yan fashin daji suka kai. da Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. To a yayin da 'yan siyasa a Najeriya suka fara shirin yakin neman zaɓe mai zuwa, wani abun da ya fara ɗauki hankali tun daga yanzu shine batun tsarin karɓa-karɓa na shugabancin ƙasar. Don haka wakilin a Abuja Sale Shehu Ashaka ya haɗa mana wannan rahoton. muhawarar yankin da zai fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa tsakanin manyan jam'iyyun Najeriya na APC da PDP na zama babban abin tattaunawa tsakanin manyan 'yan siyasar ƙasar. Yayin da akasarin 'yan kudu ke cewa lallai takarar ta koma yankinsu, 'yan arewa na da bambancin ra'ayin cewa a bar takarar a buɗe, kowa ya gwada karɓuwarsa. No, I wouldn't because uh, he may be eliminated if I mention Azantawar da aka yi da shugaba Buhari da gidan talabijin na Channels ya nuna ba zai bayyana ɗan takarar da zai goya wa baya ba don gudun kada a yi masa makarkashiya. Ana raɗe raɗin irin su tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo da Bola Ahmed Tinubu da ka iya zama a jerin waɗanda ake tsammanin za su yi ta goma shi ga tsohon shugaban jam'iyyar PDP ba manga tukur barin takarar a buɗe shi ya fi dacewa a tsarin demokuraɗiyya. shi ne babban kuskure da ni na kai na ce ban yadda ba na ce yadda ba sabili da a yi gaskiya listen ko fito fito da in ka ce demokar za ka yi to ka bar kowa ya faɗi me kake so kai wa najeriya in muna najeriya su so ka su ɗauke ka media sai ku introduce su nasu su ka so alright me dalilin don me ba za ka bari ba tun da ka demokar za ka yi ka bari mana wanda duk zai ga duk najeriya ɗin nan abin da ya kamata su yi an ga yana da karakta yana da capacity an ba shi ake ba zai ba A nasa bangaren tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Ibrahim Shekarau ya ce ba laifi a ba wa yankin kudin daman ya fitar da ɗan takara. Mafi yawancin mutanen arewa musulmi in ka ɗauki kudu mafiya yawa kiristoci ne. Idan ba ka ririta wannan kudu da Arewa ba za ta zo ta zama an kalle ta matsayin musulmi da kirista ai ga shi isa ba a rubuce yake ba misali a constitution ko tsarin mulki cewa idan dan arewa ya zama dan takarar shugaban kasa ya dauko mataimakinsa daga kudu baya cikin tsarin mulki amma ya shi zama abin da ke cewa tsarin mulkin hankali yanzu misali idan yau na zama dan takarar shugaban kasa sai na ce mutumin kaduna ne mataimakina ai wanda bai san me siyasa ba ma ko shi ne kashin kashin jahili da ce wani mahaukaci ne a duk lokacin da gwamnoni da 'yan siyasar kudu ke magana na nuna mulki nasu ne bayan kammala wa'adi na biyu na shugaba buhari a nan ma tsohon ministan ayyuka ne a desheyi ogulleyi ke cewa lokaci ya yi da arewa za ta yi musu kara ta bar musu tikitin sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya To a gaida Sale, daga Najeriya kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Kamaru inda aka fara gasar cin kofin Afirka wato African Cup of Nation a turanci kuma mai masaukin bakin ce ta fara yin nasara ga wakilinmu Muhammad Awal Garba da cikakken rahoton. a yayin da aka yaye kallabin wani da gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka karo na 33 a kasar jamhuriyar kamaru kasar kamaru din ta gauza kwanjinta ne da kasar burkina faso a farkon wasa anda daga fara wasan ne dai sai kasar burkina faso ta buɗe ragar kasar jamhuriyar kamaru daga bisani ne kasar kamaru ta samu finaliti guda biyu anda suka yi kokari na ganin cewa an jefa balabarai din wanda ya buga finaliti din da shi shine Vincent Abubakar kaftin din kasar jamhuriyar Kamaru ga murnar da al'umman kasar ta Kamaru suka yi a daidai lokacin da aka jefa waɗannan balabalai din guda biyu. wasa ci biyu da daya anda yanzu haka al'umman kasar ta kamaru gabas da yamma kudu da arewa suke ta tofa albarkacin bakin su na ganin cewa sun samu nasarar wannan gasa da aka yi wanda al'umman kasar jamhuriyar kamaru game da shugaban kasar da kuma wani asawun kasar jamhuriyar kamaru suka zauna domin ganin wannan tamolar da za a murza ga abin da waɗansu masu sha'awun kwallon kafa a kasar ta kamaru suka ce. Eh to kamar yadda muka gani to muna farin ciki da wannan somin wasa da aka yi da kuma nasarar da kamaru ta yi eh, kuma da dukkan halamu dai an soma lafiya kuma muna fatan za a kammala lafiya insha Allah alhamdulillah ko me yi kyau tunda yake a tsarin wasan ma yau an nuna wa duniya cewa kamar ba karamin kasa ba ce kamar ta yin abu ba ta duba abin da take kashewa to wannan wasa kuma da aka yi yau kamar ta duka kwallo biyu da banza da daya to mun gode muna jiran gaba kasan yanzu aka soma wasa na biyu da aka yi a birnin na yawunde kasar ethiopia da kasar kabet ne an da kasar kabet ta yi kokari na jefa kwallo guda daya a lagar kasar ethiopia ita kuma ethiopia ba ta jefa ko kwallo guda daya a lagar ta kabet ba haka aka tashi wasan kabet na da daya ethiopia kuma tana nema muhammad awal garba muryar amurka da kasar kama a gaida awwal kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan minta 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraron shirin ciki da gaskiya barka dawa shirin da ke bin kadin waɗanda aka zalunta da suka shafi marayu da ma'aikatan gwamnati musamman waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu hakanan shirin kan taɓo batun kare haƙƙin ɗan adam da yaƙi da cin hanci da rashawa da tabbatar da gaskiya komai ɗacinta ku biyo mu cikin shirin suna sunana sarfila hashin gumel duka koyaushe idan aka ce shugaban kasa a matsayinmu na wadda mutane masu bukata na musamman wadda koyaushe ake yawan shi da mu akan cewa mun fiye bara mu ne koyaushe sai da a ce mu kamuna ya kamata idan yau shugaban kasa ya ɗauko waɗansu mutane masu bukata na musamman ya ce ga wannan bangaren ku zo ku riƙe min don ku ce mu kame yana da kyau a ce wa'annan mutane su dinga soke hakkin da aka tura musu wannan bangare lura da nakasassu a najeriya ya duba daga gefen kiwon lafiyarsu da kuma gefen education nasu kuma gefen sana'an hannu da sauransu kuma bugu da kari wannan kwamishin intanet amma amanan tattalin arziki ma na kasassu a najeriya A sabon shirin za mu shiga hukumar kula da masu bukata ta musamman ce ta Najeriya, ƙarƙashin babban sakataranta James David Lalu. Ita dai hukumar na aiki ne bisa sa idan ma'aikatar jin An kafa hukumar don kula da bukatun masu bukata ta musamman, kama daga makafi na ido da guragu da kurame da ma duk wani nau'i na nakasa da yake bukatar tallafi daga gwamnati. Shugaban ƙungiyar muryar masu bukata ta musamman na Arewa, Yarima Suleiman ya shigo shirin da korafi kan hukumar. sunana Yarima Suleiman Ibrahim kuma shugaban kungiyar masu bukata na musamman na arewacin Najeriya ma'ana Northern Nigeria Disabled Forum. Abuka koyaushe idan aka ce shugaban kasa a matsayinmu na wadda mutane masu bukata na musamman wadda koyaushe ake yawan korafi da mu akan cewa mun fiye bara mu ne koyaushe sai da a taimaka muna. ya kamata idan yau shugaban kasa ya ɗauko wa'insu mutane masu bukata na musamman ya ce ga wannan bangaren ku zo ku rike min don ku taimaka min to yana da kyau a ce wa'innan mutane su dinga soke hakkin da aka tsora musu domin kwata-kwata idan ka duba duk inda ka samu mabaraci a najeriya ko a afirka za ka gan shi mutumin arewa ne hausa fulani ne kuma wannan mukamin da shugaban kasa ya bayar da zuka duba kamar commission mu muka ta kira cewa shugaban kasa ya commission ya commission ya commission gashi ya zo ya yi amma ba ka iya fahimtar abin da ake a wannan commission so da ka wannan kalubale ne ga wannan mutane kuma kalubale ne ga shugaban kasa da ya gane cewa har yanzu fa abin da aka zaɓe shi don mutane masu bukata na musamman ko mun da aka ɗora muna alhakin cewa mu zagaya jihohin arewa don mu talata shugaban kasa ba ya muna wannan abin ba saboda ka mutane masu bukatar musamman suna cikin damuwa suna cikin birkici a cikin wannan kujerar da shugaban kasa muhammadu buhari ya bayar. Kafin mu shiga hukumar kula da masu bukata ta musamman, za mu ji korafin kungiyar muryar masu bukata ta musamman wadda ke zargin shugaban hukumar James David Lalu da gazawa wajen sauke nauyin amana da aka ɗora masa ta hanyar nuna wariya. Kungiyar ta bakin yari musulman ya ce an kafa hukumar da sunan taimakon masu bukata ta musamman. Amma ƙarshe lamarin ya zama rijiya ta ba da ruwa amma guga ta hana. Faɗa mana me shi shugaban wannan hukumar eh, James David Lalu wani laifi ne wani abu ne baya yi da kuke korafi a kai. To a tunaninmu yanzu tun da an ɗauki wannan an ba shi executive sakatare a tunaninmu a matsayin shi na wanda yake dan uwanmu mai lalura ya kamata a cikin wani duk hanyar da zai shawo kan mutane masu bukata na musamman gudun taimaka musu. amma shi ne alkawarin cewa za a ba mu mutane a cikin wani fom a baya bayan nan da aka cike shi aka ce za a ba mutane tallafi na naira dubu hamsin hamsin amma daga ƙarshe mutane ta ka cike da cewa amma ana ba su naira dubu biyar biyar a tamin da nake muka magana ina ga muka naira naira ɗari bakwai na gani ni wannan abin bai dame ni ba amma abin da muke magana yaya ma kai mutane masu lafiya ana ba su naira miliyan daya naira miliyan biyu naira dubu ɗari biyar dubu ɗari hudu su su dogara da kansu wanda muka fi kowa bukata sannan a zuwa ta ana ba mu naira dubu biyar wannan akwai gazawa bai kamata mai dinga rike shugabancin wannan kwamiti ko kuma executive secretary na wannan kwamiti ba ya kamata shugaban kasa ya gaggawan canja shi a ɗauko wanda yake da tausayi wanda yake da kishin mutane masu bukata na musamman domin abin da iya tunanin mu wayannan su suke addasa yawancin barace-baracen da ake a arzikin Najeriya wayannan da shi da wanda yake ba mu shugaban kasa shawara wanda ake ta mishi samun hankali kwata-kwata da su da wannan da wannan zaman sa wannan kujera gara ma a ce ba sa nan saboda babu abin da zaman su yake haifarwa misali idan ka je ofis din shi wannan da ta hankali wanda yake ba mu shugaban kasa shawara haka ki mutane masu bukata na musamman za ka ga duk mutane ne masu lafiya wanda zuba ciki ba za ka samu wani mai lalurar kafa ba ba ka samu mai lalurar gani ba ba ka samu wani mai lalurar ji ba kuma mu muka zo muka ce cewa zaɓen shugaban ƙasa mu muka zo mutane masu bukata na musamman muna tinkawa cewa shugaban ƙasa mutumin arewa ne amma ya za a ɗauko shugabanci a ɗauka ba mutane masu bukata na musamman wallahi ina son tabbatar muka mu yi da mun sani da cewa mu zaɓe wannan shugaban ƙasa da mun can cewa shi zai sake duk wannan mutane zai ɗauko su to da ma ba mu ce a zaɓe shi ba balle a ɗauko wannan mutanen a ɗora mana su. faɗa mana kamar shi babban sakatare na hukumar masu bukata ta musamman james david lalu a yi mutum ne ma wanda za a ce duk da baya ji da kunnensa amma hmm. yana iya amsa yana magana kuma hmm. ana ganin eh, masu bukata na musamman kamar guragu da sauransu suna nufar wannan ofishin nasa eh, hmm. kushin makafi ne ware baya hulɗa da ku ko kuma wanne ne korafin ku ai Aike ma shaida ne ta ce sai ka ga guragu da kuma masu lalurar kunne a wannan ofis to wai masu lalurar gani wani laifi suka yi mishi amma mu ba muna maganar na bambance bambance a ai wayan da ta gansu a wannan ofis ai sa rai ne ga cewa sheki kayuwa suna sa ran cewa za su samu wani ba gurin amma wannan ofis babu wani abin da ake balle a zuwa gani mu dai abin da muke fata da shugaban kasa ya gane cewa mutane masu bukata na musamman idan aka ga mabarata mutanen arewa ne abin da ya kamata wannan commission wannan commission ta yi shine ta na da mutane masu bukata na musamman ta zona da kungiyoyi irin kungiyoyinmu ta ce to menene mutane suke da bukata me ya kamata a ma mutane mu wasu tsarin da muke suna ma mutane ai mu muke shiga cikin mutane mabaratan nan mu muke mu'amala da su muna mu'amala da mutane da suke da kasa kasa kuma mun san menene matsalar su jin wannan korafi na kungiyar masu bukata ta musamman ta arewacin Najeriya shirin ciki da gaskiya ya zauna da shugaban hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya sunana James David Lalu Mene executive secretary na national commission for persons with disabilities da aka kafa kwanan ya faɗa mana ita wannan ma'aikatar a takaice menene aka ɗaura mata nauyin yi a kashin gaskiya wannan ofis da aka buɗe ta asalin aikin ta shine lura da kasasuwa najeriya kuma wannan bangare lura da kasasuwa najeriya ya duba daga gefen kiwon lafiyarsu da kuma gefen education nasu da kuma gefen sana'an hannu da sauransu kuma bugu da kari wannan kwamishinan tana da amanan tattalin arziki ma na kasassu a najeriya da kuma neman duk abubuwan bukata da suke bukata ta wurin na tafiya da sauransu ya zama dole wannan guri ta samu ta basu. wannan ofis da aka bude shi wa wuce zibis na kasassu a najeriya sun yi kusan shekara ashirin suna fama suna ta nema alfarman gwamnati saboda duba a samu doka da zai samu ya tsare rayuwarsu a kasar najeriya amma kuma tukoyin nan fama a na yan kasa da yawa da suka zo suka wuce suka zo suka wuce da shina zambili sun fasa wayan abubuwa sun kawo masu domin su sa hannu a jiki sai su suna ki kokansu wai ina za a samu kuɗi da za a samu abin bukatun wannan kwamishin da zaman za a buɗe shi ne saka abu ya dinga lilo lilo lilo Allah bangiji sai can Allah bangiji sai kawo mana buhari daga nan an gabatar wa da Mr David Lalu korafin wannan kungiya ta masu bukata ta musamman Mr James David Lalu akwai wani shugaban shi wannan shugaba na makafin da yake zaune a Kano Irima Suleiman ya ce ba kowa kake saurara ba akan wannan mukami sai mutanen da ranka yake so ne kawai kake zaba kake tafiya da su in kuma ka ci gaba da tafiya haka da yawa na kasassu ba za su amfana daga aikin wannan hukumar ba Allah sarki Allah sarki na gode na gode na gode don tambayar da kai a kashin gaskiya kashin gaskiya abin da ke faruwa a cikin nan gurin nan yau muna abubuwa a buɗe hannu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ɗaura a inda muka tsaya. Yanzu a madadin Nasiru adamerika da ya taimaka wajen kawo wannan shiri, nisar fila hashin gumal ke cewa sai mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu. Mu kasance lafiya. To a gaida ɗan gumel da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaici. shugabannin yammacin afirka sun kakaba bawa kasar mali sabbin takunkumi da suka dakatar da galibi tallafin kasuwanci da kudade ga kasar shugabannin sojojin mali sun ce za su ci gaba da mulki har na tsawon shekaru hudu maimakon gudanar da zaɓe a wata mai zuwa kamar yadda suka yi alkawali To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada da kuma injiniya mu yanzu Karl Salin ni Ibrahim sai Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.